namiji ba kowa bane face mugu azalimi, macuci ha'iri mara imani mara tausayi wanda bai damu da rayuwar kowa ba sai tasa kai momi ki tuna fa maza suna da rana rana ta wauta ko ta bakin ciki maza fa za su la'ance ki sai mene akan naɗa za su dora ina ma Allah mata kawai ya halitta a wannan duniyan bai halicci maza ba wai duk akan me kike faɗin haka mai dole abin da kika ga ina faɗa ina faɗa miki ne domin ki san rashin imanin namiji ni kan zan so in ji me namiji ya miki har kika tsane shi ba tsoro zan baki ba amma ke ma ki kula da naki miji tarkon kauna Allah ya tsino gadan nan me maka kuma akan sa baki cin amana ta dole in tsino gadan nan yanzu ba gashi kai ma za ka rama ba eh kun faka ne tarkon ƙauna tabbas ya ɗana tarkonsa tabbas ya dana kuma linzaminsa masu bin kashi ya ɗebo ruwan dafa kansa babu dalili babu ɗan mafara shin me yake faruwa tana fita daga gidan ko kuma a'a ana charamta ne da su tarkon ƙauna. Wuke idan na baki damar me zaki? Hannatu ni kike jifa da irin wa'innan mugayen kalaman haka? Babu wani wanda ya isa ya datse igiyar da ke tsakanina da ke sani. Wannan asibitin fa ba asibiti na bane. Ba haka bane lokuma Asina. ga wata kawai za ki zo ki tara. idan akwai abin da ya fi kisa a aikace to wallahi zan yi kamfanin amat entertainment suka ɗauki nauyin kamu wannan katacin shirin mai suna tarkon ƙauna da ka san ko ne ne shi da ba kai wannan fatan ba amma wane ne shi kuma me yasa kika faɗa haka hasina ta san zaka iya yi mata komai idan ta yi maka laifi mutum ya aure a basa sai huta ku dinga zuwa gidan kawai daga yau ba ni ba ke ba kuma zan ƙara zuwa inda kike ba yalla bai bulla tarkon ƙauna labari da tsarawa saifullah hussein ɗaukar nauyi hajiya aisha tijjani shiryawa aziz ɗan suman ba da umarni alukum zak zak tarkon ƙauna mazan ne yan daba kwarai kuwa to amma me sai kika ce maza yan daba ne maganin ta daya ne kuma ina da shi tun da haka ne burin ka idan ta mutu sai ka zo ka binne ta garin yaya wannan fayil ɗin ya tare da bashi haka ina jin yanzu ma ya mutu tarkon ƙauna. Umma, ina jin a raina, Muhammad zai iya kashe. Dan daba ne? Ba dan daba ba ne, amma ya fi haka. Munafuka, annamimiya, ashe daman amana da yake ci? To wallahi, wallahi yau nan sai na kashe ki. tarkon ƙauna. alaikum salam zai ka ce tana zuwa halimatu halimatu kin tafi shegen tunanin naki ko to ki je ana sallama da ke ban ji bane da farko biki ji ana sallama da ke ba eh ba za ki ji ba kan tunda sallama ake da ke halimatu ah. Halimatu, Halimatu, Allah ba za mu shirya da ke ba, ya za a yi kowa ya zo ki ce bai miki ba. Lokacin da aka ɗaura mana aure da mahaifinki, bai ganni ba ban gan shi ba. Gashi Allah ya mana arziki tare. Sai ku yaran zamani masu shegiyar kafiyar tsiya? Umma ni fa Habib kaɗai ke so kuma sai na sun ce min zai dawo bai mutu ba ni kawai zai tsaye La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama. Za ki jira shi? Waye san dawowarsa? Da alamun wannan damuwar da kika shiga ya taɓa miki ƙwaƙwalwarki. Gafara nan ni ka in hambare ki. Za ki fita ki je kiran da ake miki ko ba za ki je ba? ko kukan jini zaki sai kin je tunda ga abin naki a baka yake Ke, yaya zan kirawo ki nan za mu yi magana? kuma ki zauna ki ce min kuka to bari in kyale ki in kin gama kukan in so ma yi maganar da zani kai hakuri baba yarinya duk samarin garin nan da suka zo neman auren ki kin juya musu baya kin ki da su hmm? can bayan mutuwar batan yaran nan habibu hmm? kin ki da kowa hmm? kuma duk garin nan ba wanda bai san abin da ya faru akan ki ba to kuma shi kenan sai kuma ki zauna ki kin komai kin ga ni yanzu fa na riga na yi wani tunani zan tura ki birni in ya so idan kika je can in Allah ya haɗa ki da wani wanda kuka fahimci juna ni ko a can ne ma zai ki auren ki ba zai ki dawo nan garin ba amma fa wannan ba dole zan miki ba sai ya yi daidai da ra'ayinki. Ko ba haka ba? Hakan ya yi na gode. to haka ma ya miki? To ai shi kenan. To in haka ne, in ga waya zan baki. Kin ji ko? In ga waya. Idan kika je can birni, kin gane? Shi yaya Adamu zai turo a ɗauke ki. Eh, to shi kenan. Eh, yawwa. kuma na ce ba idan akwai abin da baki gane ba a ciki in na dawo sai in daɗa miki bayani eh kin ji ko ki share hawayen nan eh, eh laure to ni zan dan fita eh kafin in dawo ba akwai yaɗiya ba tana nan to a ɗan karkaɗe a haɗa min ita a sa kuli-kuli sosai sai wadalla wadalla eh Rabiu. Allah ya garba. An yi lafiya. Ya aiki ya garba. Aiki. Alhamdulillah. Wallahi magana ne muke a kan batan Habib. Ni wannan abun yana ƙara ɗaure min kai. Har yanzu a ce babu wani labari na akan batan Habibu. Wajen shekara fa kenan fa na abu ya ƙi ya cinyewa kuma ka san wani abun da yake kuma ɗauran kai abin mamaki a daren da aka kashe wai alhaji lawali a daren fa ba a wayi gari da habibu ba a cikin garin nan dole ne abin ya dunguzin ma mutane a cikin garin nan gaskiya ne mutumina na riga ka a zuciya ka riga na a fili to amma me zai haɗa kisan alhaji lawali da batan habibu amma ina jin kishin kishin cewar maƙocin shi alhaji lawal da sa hannun shi a kisan alhaji lawali dan Allah fa Allah kuwa ka ce an gano su a'a fa ba a gano ko ɗaya daga ciki ba amma matarsa ta taɓa cewa sun taɓa fira da shi akan sun samu matsala da abokan kasuwancin shi kuma har gobe bai faɗa mata ko su wane ne ba to ba komai wannan abin Allah Ubangiji shi ya bawa kansa sani Allah Allah Ubangiji ya toni asirin duk wani wanda yake da sa hannu a cikin wannan al'amari. To Allah kyauta Allah tona asirin Wai kana da labarin Halimatu za ta koma birni kuwa? Ƙwarai ma kuwa da gaske. Ni wallahi har tausaya ma rayuwar yarinyar nan nake yi. Ina bala'in tausaya ma rayuwanta. Kai to ai rayuwar ta ta ce dole a tausaya mata. Amma kuma to ba da komai. Allah ya sa mu dace. Ai lamarin ne ku. sai dai kawai Allah ya kyauta to ba dai komai yaya za mu da ikon Allah Allah kadai shi ya san abin da ya ɓoyewa na akan wannan abin da ke faruwa kuma Allah ya yadda na asiri zai turu bi jahima aiki yardan Allah kuwa kawai Allah ƙara kiyayewa amin amin ni bari na gangara amin zan je gangare yanzu tafiya za ki yi ki mu yanzu tafiya za ki bar mu min da kanki. Allah ya tsare. fatan da in kin je birni ba za ki manta da mu ba. Laure! Wai Laure mai kike yi haka? Maimakon ke da za ki lallashe su kuma da ke da su duk sai ku zama iri ɗaya. To ga kayan ta na samo mai babur na ɗora mata. Ku zo mu tafi. Dole ku kyale ta ku zo mu tafi. Ku tawo mana mu tafi. whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. lokaci ya da ya kamata a ce na maza na ofis gaskiya insha Allah yanzu zan lallaba in tafi eh au alhaji a lafiya lafiya Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa au so da Allah afuwa na ma manta da Allah Bilkisu mun yi waya da yarinyar nan Halima gaya mun har mata hawo mota kuma na ba ta lambar wayarki na san ki da barnar kashe waya karki yadda ki kashe waya ki jira saboda tana sauka daga tasha za ta kira ki sai ki hanzarta ki ɗauko ta insha Allah. Yanzu karfe goma na san dai nan da awa uku ta kawo ta. Gaskiya ne, gaskiya ne. Ah, kamar dai a zahar ko? Na, kwarai kuwa, kwarai kuwa insha Allah. A'a ah, ah, muna da babbar bakuwa Allah ya kawo ta lafiya. Kwarai kuwa, kwarai kuwa. To, a da ni na fita. To, a da lafiya. To, masha Allah, ni na fita. To, a da lafiya. A da lafiya, da. gani nan na sauka. Oke, ke ce wajen gyaɗin gidan wannan. Eh, a na wani magana nan. Summer <laughs> party, summer party. Oyoyo limana. Santa zuwa. su mafarin wanke zuciya lalle kin sha hanya yanar kama wani abu yana damin ki me yake kallo wallahi bilkisu wani na gani kaman habib habib kuma yanzu nan ya wuce ta nan habib habib ki da yake a ƙauye nan fa birni ne ko kin manta ne amma matsalar nan taki ta fi karfin wasa mu je gida dai kin ga so yana sanya kuka shi yake sa fishi ya sauka ruwan ido ya bar sauka ya san kayin ya zo gunka farin ciki ya riske ka so mafari wayo ne wayo wayo ne so mafari ne na kuka ko ba kyau farin ciki da ganina ne halimatu ai anti tun a tasha ta fara wannan kukan don yanzu ina ga sai ana haɗa mata da tofi yanzu fa har gana gana take yi anti wallahi habib ne ina shigowa ga ganin shi na fara gani shi ne anti gana gana kuma bilkisu yanzu fa gana gana take yi habib din fa tace ce ta gani a bakin titi zuciyarta ce kaɗai take raya mata amma a sannu a hankali za ta manta maza ki kai ta ɗaki ta watsa ruwa sai ki wata abinci ta shi ne za mu gana masoyiya ta ba zai biya da ke ba su ne mafari su ne mafari su ne mafari komai zai yi yanda ake Abba, Abba, kun Sannan ka da fitowa. Yawwa. Ka shirya? Eh, na shirya. To, za ka iya zuwa makarantar yau ka same shi. Ina fata dai za ka gane wannan malamin ko? Eh, ina tunanin zan gane shi. Za ka gane shi ko za ka iya gane shi? Abba zan gane shi. To, in ka gane shi ka je ka same shi mun kammala magana da shi. Mun ce ka da kana turo. To, shi kenan. To, sannan ka ka tafi. Ka ɗan jira direban ya ƙarusa. domin ba na so ka je kai ta sa a gurin dukka baka gaji gara idan ya ƙara so ka je ka ansa min saƙon ka ji ko to shikenan ya eh, to na fahimci yadda za amma na manta ta ba rauna da komai shi a daidai wajen jikin wardrobe din nan ka je ka ji da wanda na gaya ma ina za ka je kuma a'a jira ban zai jira kuma ya jira ban ma alhaji wani irin gando kake yi haka ne ko da akwai abin da ka shirya ne <laughs> Wai abu ne na lokaci. Isa wani ɗauko mata ba. Allah, bai Allah da Allah yana tambaya. Allah ya sa na sani. Allah kamar mun taɓa haɗuwa da ke, kamar na so in gane ki. Somewhere, amma ba zan iya ganewa ba. Oke, ni na tuna. ke ce kamar muka taɓa haɗuwa a wani titin fanshekara a wani junction na sauka akan mota ok kuma faka ne so da allah ni bako ne a makarantar nan kin ga ban san ko ina ba allah ina tambayan office ɗin bc ne ok office ɗin bc idan ka fita can ga wani gini can kusa da benan can za ka ga wani ofis yana kallon wata bishiya da take gabansa ok wancan kwanan kenan oh Allah ni sunana Yusuf. Ke kuma fada Allah. Ni sunana Bilkisu Adam. Wow, nice name. Meet you again. Meet you too. Okay. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Masha Allah Halimatu kenan. Ai ita jami'a daban take da makarantar sakandare. Wahalar ta ma daban take. Yanzu ma na gajiji nake kamar na samu waje na dan miƙe. Sannutu. Oh, anti, sannu da gida. Eto, eh sai yanzu aka gani? La, tuki haƙuri anti, wallahi tsabar gajiya ce. <laughs> lallai kam anti anti tafi kayan nan na jikin halimatu kamar sai da aka auna ta aka ɗinka su sun yi mata kyau wallahi to an ce miki ni ta wasa ce an sai da ku ga min fente fente ku da ke mai da kan fuska ku tamkar fuska ya tsana <laughs> Allah dai ban mana antin me share mana kukan mu amin ya Allah Alaikar salam. Barka da wuta. Barkanka dai. Allah zan iya zama? Ba matsala za ka iya zama bismillah. Ki na gode. So fortunate. Ashe department ɗinmu da sai ɗazu muna hall kawai na goki. So, amma me yasa kika zaɓi zama ke ɗaya baicin ga sauran mutane can suna ta harkoki ke kin zo kin zauna ke ko me dalili ka san kowane mutum da yadda Allah ya halicce shi kuma kowa da ra'ayinsa Allah sarki so lala idan ba za ki damu ba zan iya shigowa rayuwanki ma'ana in yi abota da ke a matsayin abokin karatunki ba matsala na welcome yawwa halimatu islamiyya za a je ne eh to alhamdulillah to yayi daidai to da Allah abin da nake so da ke halimatu a kula da karatu sosai banda surutu malami yana karatu ke kuma kina wasa babu wasa domin ina tabbatar miki Allah ya so ya ka kame da hankali nan da shekara daya zaki iya sauki alkur'ani Allah ya taimaka sai dai kuma baki san wani abu ba na miki gagarumin alkawarin kyauta in dai Allah ya sa kin sauki alkur'ani to zan miki zan baki tukuici babba Allah ya taimaka Allah ya taimaka ya wallahi anas kana da matsala wai kai din Allah baka da wani aiki sai chatin sai waya eh wai kai nan soyayya haka fa yake damu mun fa awal fa ko ku baya damun ku ne to ya za a yi eh idan baya damun ku wallahi ni yana damu abin da ka yi wa wallahi da Allah ka canza tsari kai alaji kai fa ka san dan an kitatawa ne amma wallahi na so dadi ya banna a kasuwa dan na fi ganewa harka in ji mutumin ah, gaskiya ne mutum baka san karatun nan to shikenan abokina ba mutum ya kanin ba gaskiya wallahi suna burge ni ba ruwansu da nana yan matan makarantar nan ka jifa ko kana cike ne dai

gaskiya jarabawan yau fa waya ka ji ta ne ta yi wuta jarabawan nake ke gama ai wanda ya karatu kawai ya mutum na gaba mutum ya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gaskiya kuna jin daɗin ku. kun yi bala sai chapter kuke yi kamar ma ba exam kuka fito ba to me za a fasa ke dai kawai mai addu'a Allah ya ba mu sa'a dai shi ne kawai me za a fasa ko ba haka ba amma ya jarabawa ne to wai kenan Salma, batun jaraba ne? Gaskiya jarabawa ta yi sauƙi ba ta ba da matsala ba. Aikam exam ta yi sauƙi da ka san an faɗa min abin da zan rubuta. Ah, to alhamdulillah dama haka ake so. To wayya batun mu ne idan mun gama jarabawa <laughs> Ok, wai kina nufin kin manta kenan? Bas Birthday ɗin mana da za a yi. Ok, karka damu. Ai, ɗan hannun dama ta ne. Za mu je, ko Salma? kin manta gobe zan bar garin nan kin san daga an yi hutu gida ake turawa dauke ne na tuna fa salma ba yar garin nan bace amma duk da haka dai dan Allah ki kokari ki insha Allah zan yi kokari in zo yauwa gaskiya ya kamata yana da kyau inna lillahi ina inna ilaihi raji'un habib Habib. Lafiya? Mafarkin Habib ne. Ke har yanzu ba za ki haƙura da Habib ɗin nan ba, jibi lokaci guda yadda kika tashi hankalin kanki. Ya Allah ki ka ki fushi da ni. Allah ki yaƙuri ka ki fushi da ni. kullum ina so in cire habib a cikin raina amma zuciya na ya kasa kullum ƙara san shi nake na rasa ya <laughs> na rasa ki haƙuri insha Allahu za a wayi gari ba kya wannan tunanin da kike yi shi yasa na ce ki tashi mu je ɗaki ki kwanta ina bacci na jiyo sambatin ki na taso dan Allah ki je mu kwanta

ki tashi mana ga kayan da na zaɓa miki kina nan kina ta tunani yusuf sai kira na yake in zo taho mu taho karɓi. ni wallahi da ma kin tafiyan ki ke ma kin san bana son zuwa ko ina karki min haka mana ƴan uwata kin fi so na tafi na barki ki zauna ki ta tunanin habibu ke ma kin san bana son shiga tago ne karbi Sau ne mafare Allah yi ƙoƙari ki saka Salo Yusuf ga mu nan fitowa mun ma gama shiryawa. Eh, nan da minti goma ma muna tare insha Allah. Aha. Wow! Gaskiya kin yi kyau. Waye zai ce ke ce? Kai, masha Allah. Zo mu tafi. So mafari. Hey, eh, my man. Ah. Uh... ya aka yi ne kace kun shigo kenan ya abubuwa normal Ajiya gida Holden Holden boss kai walaki mutumi na kaga mutum ne raka da wata baby zazzafa walaki amma fa ta yarinyar nan yarinyar ba ya dai bilkisu ko dai ba ta san gani ne <laughs> a'a ainihin ina mai gina maki alimatu a duk faɗin garin nan ba ni da wani zancen da nake so in ji idan ba na ki ba <laughs> ni fa zance idan ba na ki ba surkulla fa nake ɗaukansa ko a majalisa kawai ne a majalisa ma ni kawai a min firanki kawai mai firanki. ya aka yi ne ka ce kun shigo kenan ya abubuwa normal a jagira wannan wannan boss kai wallahi mutumi na kaga mutum ne raka da wata bebi zazzafa wallahi amma fa ta yarinyar nan Billy, wai na kuka tsaya ne? Tun ta sai sai maganan ku yake. wallahi kaga wadda ta tsayar da ni na sai da kyar na samu ta biyo ni ok hi halima wannan shine yusuf yusuf wannan ita ce bilkisu kanwata ok sannu kawar mu to shikenan bari mu gaisa da sele okay tunda mun zo a makare okay Hmm. My man! Ah. Ya ake ne? Mazaje! Ya abubuwa! Wallahi na shigo ke nan. shigo. Gaskiya na ji daɗin ganin ku. Gaskiya ne. Normal normal. Gaskiya ne. Sele? Bili. Ya kake ne? Ya ake ne. wallahi amma sai dai kuma zo a makare wallahi mun zo a makari amma duk da haka dai naji daɗin ganin ku to ya gida lafiya kalau hali me faru ne haka naga ta dan kashe jiki sosai me yake da mu bari mu koma jefe ne so yana sanya kuka shi yake sa fushi ya sauka ruwan ido ya bar sauka amma fa mutum ya go kai yab din nan ta hago ta Halima wai me yake damin ki ne na ga tun da muka shigo wajen nan kin rasa samun nutsuwa kamar ba a iya cin ki ba faɗa me yake damin ki habib dina na gani habib a ina wanda ya mun wannan maganan shine habib wallahi shine habibu <laughs> Ha ba Halima, anya biki samu tabin ƙwaƙwalwa ba kuwa? Ta yaya Yusuf zai zama Habibu? Halima. Habib da yake ɗan ƙauye, Yusuf kuma da yake ɗan birni, Yusuf fa ko gona bai taɓa leƙawa ba, barantana ya je ƙauye. Eh? bilkisu don Allah ki zo mu ci, ba zan iya ci gaba da zama a nan wajen ba haba ina za ku je na ji kamar kuna cewa ku tashi ku tafi yanzu fa kuka zo ku da kuka zo mana a makare kamata a ce tun ɗazu kun halarta wajen nan bilkisu ba watan nan ne kika ce yar uwanki wanda ta zo daga ƙauye ba ita ce wallahi kaga sai wahala take bani ta ƙi ta saki jikinta me haka halimatu ki saki jikinki mana ga kowa yana harkoki a wannan guri eh haba sai ki zama 'yar ƙauyen kin zo birni ya kamata ki waye ki duba mutane kowa da kowa yana harkoki ya kamata ka zo kusa da ni ka bar ni kaɗai sai zai bar kawai yanzu zan zo ko da yake girman ka ne join me soon <laughs> shikenan ah wai da gaske yanzu tafiya za ku yi amma gaskiya halima cikin kwafsa wallahi tallahi wannan kin nuna mana cikakkiyar yar ƙauye ce wallahi a'a kanwata ba yar ƙauye ba ce kawai dai tana da damuwa ne wannan shine ma dalilin da yasa aka dare ita na okay tunda kun matsala ba matsala idan ba da gaske nake Hassan ne ma ka koya min wannan sarar ta idan ba ka san jiya baba zai min magana wai nake ce min idan ba a'a to me hakan yake nufi saboda ina ji kana gaya kai halimatu wato dai a takaice kina nufin ni ma na koya maki wannan idan ba din eh mana ya dai bilkisu ko dai ba ta san gani na ne Ni me ke faruwa ne kaga na ce maka tana da matsala za mu yi magana za mu yi waya to idan ba mu shiga muna ne ni da ke na bar gidan a can karkara na bar yaye na can gida da ke suna ta dibar kara su mafari shi ne ya haifar gane ki gashi ya gagara yaushe ne za mu gana masoya ta ba zan ya da ke ba su ne mafari su ne mafari in har yusuf shine habib zai kasa gane ki ne ya kamata ki yi kokarin ki samu zuciya ki haƙuri ki samu nutsuwa kin ji ko ki haƙuri in har ba kya san kina ɗaga mana hankali to don allah ki ba zuciyan ki haƙuri kin ji ko allah zai kawo mana sauƙi So ne mafariye so ne mafari so mafari eh, ai dai yanzu ba shi bane ko to ai kamace to ina sauraron ki eh ha Hello, Baba? Kika ce me? A'a, bari in sa wayar a sifika. Yawwa. Yawwa to, eh, ina jin ki sosai yanzu. Shi Eh, ina jin ki. Ci gaba da magana. Shi ne wallahi, wallahi Habibu na ne. Ke dan Allah, kika ce kin ga Habibu? Habibu fa kika ce kin gani fa? Amma baba ya ƙi nuna min kan shi. Shi ne wallahi. ke karfa karfa karfa idan ke rinka gizo habibin habibin kika gani a birnin hello a a ke tun kika ce kin ga habibu duk abin da ake ciki kake ƙasa a gwiwa da zarar kin ji wani abu ki tuntuɓe ni a kai domin in san abin da zan yi eh to Allah halimatu to ina sauraron ki yawwa Wata abin da sa da je neman ka dole na haɗa ta kada bai sake wannan ba ba gane ba in ka gai da kaya amfanin gona ke ka gani yanzu ba mu san abin da saboda na kwana ina tunanin wato wannan lokaci ba na saki ba kuɗi za ka kawo masu tsoka ni ma a kawo a haɗa a je ayo mana tirela a kawo mana kayi can inda za mu sami za mu sami domin a wannan rashin ibrahim rage zaran naka eh dawa dan gidan mara bala to idan muka bashi kuɗin ya zo mana da amma akwai wani bayani kada ya je ya siyo in ya dawo kuma cika a gari duk inda zaga ya dinga ya faɗin kaza eh, kwano ko ya zama kaza kenan kowane buhu a kaza ne sai musu kaza kaza shi ja wajen shi ne kawai ba ku ka kawo shawara mai kyau na'am kuma wannan shawara za a yi amfani da ita amma me zai hana mu bari sai bayan wata maulidi kai ba gara ga kuma a lokacin a tsakiya ke ka kaya shi ga wanda muka dole shi na damana sai a haɗa dole a samu rai to tun da ka kawo da shawara na yadda amma akwai abin da za mu yi yanzu abin da za a rage nauri dama an kawo mu wata gona za mu je ina ma ita domin san ta yadda za mu mata Allah to ni barkono aka kawo tana nan na ci bishi ta dan dai wannan an yi an yi yanka kuɗi na cewa ya ce ka zan ce ba zai yi ba zo mu zo mu a haba na jama'a zo mu <laughs> gatari wannan magana da eh, ko ga abin haka ne gaskiya ne ko ko akwai duk wani da a cikin kai ba jiyan ka an kare mana shi din muka gani a side din tare da shi da matarsa kamata ne don kar mu je mu auka wani wanda ba shi ba ko ba haka mu abin da muke gudu mu je mu auka masa mu ce za mu shiga wani abu daga baya mu samu wani zance ba. a lafiya kuke a ƙasa kuke ko a sama kai yau kana ganin ma ai ka san a inda a saman muke za mu zo ma a haka ne ka an kare mana to yanzu dai kuma a iya tafiya sai kawai mun ga za ku ba ko wani abin da za ku yi mana sai mun yi saboda kun san goyoyin da ke hannunku ko ma ba abin da kun za ku yi aiki da su wayan ma banda ƴaƴan magima masu kaushiranci sun yi dogon hannu gaba ɗaya sun ɗauke wai ma babu waya a hannunmu yanzu haka ake tafiya kuma ga shi kai ma jiyar ka gane kawai shi ne. Sai ka Allah na kawai shi ne na bayyance ka kawai. Wai kai ba kai ka zo wurin ba karba ka ce za ka je araba? Eh mana na bayar kuma mun raba nawa yake kuɗin. Ha? Ah. Ah, ai ka gane kawai bagara shi ne. Na ba gane. Mamman da abin jiyar ɗan abin da kake barwa yana isa ma a sharo ce ne balle wani abu. ne zai shi. To to. Alhaji Maude. Wa'annan sa zauna da waya Alhaji Maude. Kullum yara a buge Alhaji Maude. Yawa ne fa. Dan tana tare da jiyar amma da tun na kaddaman ma fa. Allah kuma sa ba. shi fa ɗayan fa

a ba wanda zai to ka ga to dan sai an yi tsoro suka bana ne ba ga sai juye juye nake ba mai ganan mai ganan shi ko dan karamin da kike ganin ban zan kullum ba shi nake karatu oke je ne dan gidan aran man nan kullum sai sai ya zo wai ba shi ne yana gefe jiyar albasa mutum halin ruwa ba Laure, to ni dai gane zan fita ajiye wannan malam wannan kuma ne? memory na ne wannan memory da na baki ina so ki masa ma'ajiya mai kyau kin gane ko sannan kuma kada ki yarda in zo in nemi memory nan ki ce mun ko yara sun ɗauka ko kuma baki ga inda kika ajiye ba yana da mahimmanci sosai a cikin rayuwata kin ji ko yawwa to abin da za a yi kenan amma malam na fahimci kamar akwai abin da kake ɓoye ne malam ne faruwa ne kin ga da Allah dakata ni ba na son dogon zance kin fahimta tun da dai na baki wannan na ce ki ajiye min to ki ajiye min mana kuma ko hiran nan ta na baki ajiyar wannan karki yarda ku yi da kowa kada ki yarda ku yi da kowa kin ji abin da na gaya miki kuma ke koda ta Allah ce ta kasance ran da na faɗi na mutu to ki ɗauki wannan ki ba wa yayana wato yaya Adamu kin ji abin da nace to mala insha Allah insha Allah Allah ya zanga ya ku ce ki Hello? Bisti? Kina ina? Gani a kofar gida. Na zo gurinki. Allah da gaske nake ki fito ki gani. da gaskiya yake mana lafiya na ganka ba notice eh to gaskiya lafiya ba lafiya ba gurin halimatu na zo na san tana ciki a wajen halimatu ka zo ba waje na ba well bari in tafi da ka tabarke su na kan magana da na miki na bata miki rai ni kuma ganin yake kaman ban yi laifi ba a'a ba kai laifi ba zan turo ma ita okay bye Lima. Halima. Ki tashi ki je Yusuf yana gaci yana son ganin ki. Yusuf? Yana son magana da ki. wa alaikum assalam malama halimatu kin fito eh na fito eh na ji da dama zuwa ne in gaya mata cewa wallahi ni baki mun komai ba ba abin da kai ne. tom kenan na gode bari in shiga ko Allah Allah nake in gama mu shigo ajin ku kina burge ni sosai saboda ku ba kwa uniform kuma sannan ba a dukan ku <laughs> to ai sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba kwana nawa ne yadda kike da wannan kokarin he dai wallahi kin fiye zolaya zolaya ko gaskiya mm, wai kuwa ina so in tambaye ki wai me yasa jiya da kika zo wucewa kika ki tsayawa ku gaisa da Yusuf kawai dai bana so yana shiga haka ta ne ya ce min ba shi ne habibu na to me zan ci gaba da kula shi kuma ba amfani yanda kike son habibun nan halimatu yanda kike son habibun nan allah ya sa ma yana son ki haka ki je kauye miki tambaya ki sha labari ba <laughs> mu karasa gida ha mafari ki kai in banda abin ka kai da kake neman shiri ina kai kuma ina kiranta da yar kauye. in ma ai wani zubin ɗan ƙauyen ma ya fi ɗan birni to shikenan duk ku dakata da na daina kiran ki yar kauye kin zama yar birni shirya su mafari amma dai ina fatan za ki zo mana fatan makaranta idan mun gama semester ba ma dolanta ba ma ai ita ma ta san da wannan rana ba a dole za ki zo in Allah ya ta. ya zo gunka farin ciki ya riske barin jin dan amsa wata rana wayo ne wayo wayo so so mafari so mafari so mafari so mafari yau ce a gidan nan? yau na yi babban da zuwa ya mutanen gidan to madalla komo daga inuwa kake tsaya a rana ko? dama ina tafiya zan yi dama ce ta aiki kirkin Halima. Tana nan ƙalau? Ta ce wai in tambaye ki ko kuna da ƴan uwa a gurin ta ga wani mai kama da Habibu. Habibu kuma? Kowa abu ne. Sai dai wani lokaci. Yaushe kenan zan koma. Dama abin da ta aiko ni insha Allah in ta zan faɗa mata abin da kika faɗa min. ina gaishe ta. Na gode yawa, zai da gida, a gaida manyan. Kuli ce? To ranar ina ta neman wayanku ba na samu. Ok, kin je gidan su man Habib don? To ya, ko kai? Ba su da kowa a cikin birni? Ok, to shi ke kira da su Aminatu da su kowa dai da kowa. sha'aninki wallahi dama zuwa ne in kawo maki pass gashi ki gaita da ƙawayenki amma gaskiya ya yi kyau sai dai ka san i'm not friend fans ban da ƙawaye da yawa to ai hakan yana da kyau ni hakan makina kina burge ni yau da Allah ina so ki taho da Halimatu mai tsoron maza kamar kuwa ka sani tsoron maza ne da ita don ranar nan ma kuwa da muka zo haka ake ta binta amma ta ita kula kowa <laughs> Allah sarki haka ma Allah yana da kyau ai wallahi yanzu nan ma ta zo ta wuce ta tafi islamiya okay <laughs> to da Allah kiya gaya mata na zo kuma ki ce ina gashe ta shikenan zan faɗa mata alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana to bayan karɓar saƙon godiya da ban gajiya da addu'a daga bakin mu a wannan rana da ɗalibai suke celebration na gama makaranta wanda duk ga kowa dai yana cikin jin daɗi ba lissafi ba physics ba chemistry ba coefficient of diamond ba sauran kwasa-kwasai yau ana fresh brain okay na ga sorry my guy i see you okay so that nan gaba dai kaɗan za mu kira ɗan uwanmu wanda ba kowa ne ya san shi ba wasu sun san shi a makarantar nan wasu kuma ba san shi ba wanda ya san shi yau zai ƙara sanin shi wanda bai san shi ba kuma yau zai san shi kasancewar akwai tsaraba ta musamman da ya yi ga masoya na murnar wannan kammala karatu wanda har da shi a cikin wayanda suka kammala wannan karatu wannan jarumin namu ɗan uwanmu ɗalibin namu ba kowa bane face yusuf a kamar yadda na gaya muku wannan dan uwa namu ɗalibi ne dan uwanmu malam yusuf yusuf kana ina ka ƙara so ku tafa masa yusuf kana ina ne zo da tsarabar da ka ba mu ka zo ka ba wa masoya ta su tsarabar bonsa yusuf bonsa bonsa bonsa malam bonsa kalma guda biyu suna magana kan mutum biyu Menene su bashi da ra'ayi in ya dau zafi hewa za ya sa ya yo sanyi in yana magana shi ne yake sakin layi an ce so cuta ne ni ko na karyata tun da bai samin ba ya za a yi na gazgata gashi yau na fada kuma ba ni san fita farin ciki ta samun ta ni shaka nisa wanda bayin su bayin su bayin kauna wanda bayi kauna bayi kauna ce menene take sawa ko ita mumina ce ba ta yin cutarwa ko kwaso ku karaina an da kuke tabatawa ko kwaso ku karaina inda kuke tabatawa idan so cuta ne wai menene magani Allah baya cuta sai ya yi magani to yanzu ga cuta ga kuma magani idan so cuta ne kauna ce magani